to sai dai kuma a wani yanayi na bazata duk da cewa ma Atiku bai bayyana jam'iyyar da zai koma ba kawa yanzu kusoshin jam'iyyar PDP a jihar Adamawa jiharsa ta haihuwa su suka tarbe shi a filin saukan jiragen sama na Yola jim kaɗan da ficewarsa daga APC barista Eti Shehu shine ma shugaban jam'iyyar PDP a jihar ya koma bayyana dalilansu ne na wannan tarba. Dama mun daɗe muna zawartan shi tun ma kafin ya nuna sha'awar shi na ficewa wannan jam'iyyar ta adaka. Domin duk wani wanda ya yi mulki a ƙasar nan a ƙarƙashin jam'iyyar pdp daga shugaban ƙasa har zuwa kansila ya amfana da gudumawar da tsohon mataimakin shugaban ƙasa ya bada a jam'iyyar ta pdp tunda da dukiyansu da hikimominsu da ƙarfinsu suka girgiro wannan jam'iyyar ta pdp wacce har ta kai ga mulkin ƙasar nan shekara goma sha shida mun sha tattaunawa da shi tun yana cikin jam'iyyarsa ta apc na roƙon shi kan cewa ya dawo jam'iyyar da suka gina suka barta domin gidansa ne shi ya gina kuma ba mu da wani mutumi musamman ma a arewa da ya wuce shi mataimakin shugaban kasa wanda kuma yau idan ya dawo jam'iyyarsa da ya gina muna kyautata zaton kasan nan za ta samu alƙibla mai ma'ana. To sai dai kuma fa yayin da NPDP ke ma mika goron zawoci ga tsohon mataimakin shugaban kasan su ko NAPC ma cewa suke Allah raka take gona. To ya kome ya jawo haka? ga dai sakataren jam'iyyar a jihar Alhaji Sa'idu Nera. Mu murna ma muke da farin ciki da tafiyansa ba mu yi bakin ciki ba ko muskala zarrafe Ita APC ba a yi ta don mutum daya ba. APC na jama'a ne kuma in Allah da jama'a suna tare da APC. Ya zargin kan cewa rashin adalci rashin kula da kusoshin jami'a irin su yasa. sa. so wani kula ne a yau shekara goma sha shida mutane suka bata kasar nan. Ana kokari ne a ga cewa an samu an koma tafarki mai kyau. kowa ya san yanzu economic din ya fara improvement an samu improvement a kai koma da menene dai yanzu ko an zura ido ne ma a gama komar 'yan gidan siyasar atiku da ke gwamnatin apc ciki kuwa har da gwamnani da ma ministoci wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da shin za su bi shi ne ko kuma a ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya